الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukacin sarki Ira da amincin allah ya tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa ka tayar da mu a cikin majiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama yau ma Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu ci gaba da wannan karatun tafsiri na alkur'ani mai tsarki da muke yi a wannan masallaci namu na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage a cikin garin Kano a yau juma'a 21 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1443 wanda ya daidai da 22 ga watan 4 2022 miladiya a wannan rana tamu ta 20 da fara tafsiri idan ban manta ba muna cikin suratul hajji kuma jiya mun tsaya kan aya ta goma sha uku yau za mu tashi a kan aya ta goma sha hudu inda ubangiji madaukakin sarki yake cewa الله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فليوم نعم وبنجي ما دوكاكين ya yace Inna allaha yudkhilu alladhina amanu, lalle Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai jannatin gidaddajin aljanna ta min ta al-anhar wanda ƙoranu suke gudana a ƙarƙashinta inna Allah yaf'alu ma yurid lalle Allah mai aikata abin da ya ga dama ne man kana ya zunnu duk wanda ya kasance yana zaton allan yansurahu Allah Allah madaukakin sarki ba zai taimaki annabinsa ba fi dunya wal akhirah a rayuwar duniya da ta lahira falyabdu bi sabadin ila sama to ya samu igiya ya hau sama thumma liyaqwa sannan ya yanke igiyar falyanzur ya duba ya gani hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghis shin kaidinsa da wannan makircin nasa zai tafiyar da bakin cikin da yake ciki Allah ya ce wa kazalika anzalnahu ayatin bayyana haka kuma muke saukar da shi ayoyi bayyanannu wato alkur'ani wa anna Allah yahdi man yurid lalle Allah yana shiryar ga wanda ya so ga wanda ya ga dama Allah madaukakin sarki bayan ya gama mana labarin mushrikai da uƙubar da za su haɗu da ita sannan ya faɗa mana labarin wanda suke bautar Allah a kan katanga wanda ba su da yaƙini sai Allah marukakin sarki ya ba mu labari cewa zai shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai wasu gonakai ita ce aljanna wadda ta siffantu da waɗannan siffofin da Allah marukakin sarki ya faɗa cewa ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta. kuma lalle ubangiji maɗaukakin sarki shi yake aikata abin da ya so ai inna allaha yaf'alu ma yuri wannan jumla ta'aliliya ce cewa allah maɗaukakin sarki yana aikata abin da ya so shi yasa ya tserar da muminai ya shigar da su aljanna ya kuma shigar da mushirkai da kafirai a cikin wuta ai yaf'alu ma yuriduhu min al-af'al Allah yana aikata abin da ya ga dama daga cikin ayyuka kamar yadda ya faɗa la yus'alu amma yaf'al ba a tambayar ubangiji maɗaukakin sarki me ya aikata yana ba da sakamako ga wanda ya so wanda ya aiki na kwarai kuma yana azabtar da wanda ya ga dama Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan ne domin ya jawo hankalin waɗanda suka yi imani da zukatansu suka gaskata da ayyukansu suka aikata na ƙwarai suka aikata dukkan wani al'amura wanda za su kusantar da su da ubangiji maɗaukakin sarki suka bar dukkan wani abin ƙi allah maɗaukakin sarki sai gadar musu wannan aljannar wadda take da darajoji maɗaukaka kuma yarda da su kuma Allah madaukakin sarki mai iko ne a bisa haka sai Allah ya ce man kana ya zunnu allan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah ai wanda ya kasance yayi zaton cewa Allah madaukakin sarki ba zai taimaki manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Ibn Abbas ya fassara a duniya da lahira wanda ya ɗauki cewa yake tunanin addinin Allah da addinin da manzo ya zo da shi ba zai ɗaukaka ba to sai ya shirya domin lalle a yanke nasarar ubangiji maɗaukakin sarki za ta zo ba makawa to duk bi sababin ai bi hablin sai riƙi wata igiya ila sama sai tafi sararin samaniya ai ya nemi wata hila wanda zai kai shi ga sararin samaniya da igiya ko kuma wasu suka mutane suka ce ya ɗau saman rufin gidansa da igiya sai ya kansa saboda baƙin ciki sun ya kaba. sai yanke igiyar in ya yanke sai ga cewa hal kai duhu in Allah maɗaukakin sarki ya bashi nasara yayi komai in yayi wannan shin zai tafiyar da bakin cikin da yake ji na cewa Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki manzansa ko ya ɗaukaki addininsa wannan bakin cikin da yake ji da hassadar za ta tafi na dangane da nasarar da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzansa shi sa malami suka ce ma'ana a nan man kana ya zunna Allah yansurahu Allah duk wanda yake tsammani Allah madaukakin sarki ba zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba hatta zuharu yuzhiruhu ala ad-din kulli har Allah zai bayyanar da addininsa ya bayyanar da musulunci akan kowane addini to falyamutu ghaizan to ya mutu don bakin ciki shine aka fassara Allah madaukakin sarki sai ce ya hau sama ya rataye kansa da igiya in ya mutu ya ga cewa bakin cikin nashi zai tafi wato tabbas Allah madaukakin sarki yana nuna zai taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah yana taimakon wanda ya taimake shi shi yasa wani waje yake inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai mu za mu taimaki manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar da za a tashi gaban ubangiji maɗaukakin sarki don haka allah maɗaukakin sarki mai iko ne ya taimaki addini a lokacin da ya ga dama ko da waɗanda suke dakon cewa allah maɗaukakin sarki ba zai taimaki addinin ba to in ya taimake shi sai mu ga yadda za su yi wa kazalika anzalnahu allah ya ce haka muke saukar da shi ai bi ma'ana alqur'ani mai tsarki haka Allah madaukakin sarki yake saukar da ayatin bayyana ayoyi wanda suke gwari-gwari wayanda suke bayyanannu a lafazinsu da ma'anarsu domin su zama hujja a kan mutane wa anna ya hadi man yuri Allah madaukakin sarki shi yake batar da wanda ya ga dama kuma yake shiryar da wanda ya ga dama kuma yana da hikima cikakkiya wajen shiryarwa ko batarwa ɗin yana da hujja yankakkiya kan haka domin ubangiji maɗaukakin sarki duk abin da ya aikata yana aikata shi a bisa hikima da adalci da ilimi da girmansa kuma lamu tsibar hukumihi ba wanda ya isa ya tayar da hukuncin ubangiji maɗaukakin sarki wa huwa sari'ul hisab kuma Allah maɗaukakin sarki mai gaggauta hukunci ne sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am ubangiji madaukakin sarki yace innal ladzina amanu lallai waɗanda suka yi imani na hadu da waɗanda suka zama yahudawa wasabi'ina da wanda suka zama sabi'awa masu bautar gumaka ko kuma masu bautar mala'iku dangane da saɓanin malamai da asali wan nasara da wanda suka zama kiristoci walmajusa da wanda suka zama majusawa masu bautar wuta wallazina ashraku da wayanda duk suka zama mushirkai suka yi shirka inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah madaukakin sarki zai rabe yayi hukunci a tsakaninsu ranar tashin alƙiyama. inna allaha ala kulli shay'in shahid lalle Allah madaukakin sarki mai ilimi ne ko mai shaida ne akan komai Allah madaukakin sarki a nan ayar sai ya ambaci dukkan addinai da mabiyansu ga baki ɗaya da kuma muminai da dukkan waɗanda suke bautar wani abu ba Ubangiji maɗaukakin sarki ba ya ce innal lazina aman ai wanda suka yi imani da Allah da manzansa. da abin da aka ambata na wannan ayoyin da Allah ya faɗa a ayar da ta wuce wa kazalika anzalnahu ayatin bayyinat wanda suka yi imani da waɗannan ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar na alkur'ani waɗanda suke a fayyace wanda suke fayyace komai wallazina hadu da waɗanda suka zama yahudawa humul yahud almuntasibuna ila millati musa sune yahudawa wanda suke jingina kansu ga addinin annabi musa wasadu'ina da kuma sabi'awa wayan suka ce abinda ake nufi sabi'awa dinnan sabi'in su mutanen da suke bautatawa taurari wasu kuma suka ce wani jinsi ne na nasara kuma wanda da yawa malamai suka ce a'a su wannan ba sa bin wani littafi wasu kuma suka ce wasu firka ne wayanda suke bin wasu addinai almuhim dai as-sabi'in ko dai ka ce masu bautar mala'iku ko kuma masu bauta taurari da rana da wata wannan fara da kuma wanda suke jingina kansu ga annabi isa a cewa su kiristoci ne walmajusa su ne waɗanda suke bautatawa wuta wanda suka ce duniya guda biyu ce duniya biyu ce akwai duniyar haske akwai kuma duniyar duhu don haka su suna bautatawa duniyar haske shine suke bautata rana ko kuma walmajusa waɗanda suke bautata rana da wata ko kuma waɗanda suke bautatawa wani abu daga cikin addinai dai da ya gabata wallazina ashraku da wanda suke bautar gumaka waɗanda suke bautar su sassaƙa gunki su ce shi ne allansu Allah madaukakin sarki a nan ya tara su dukkansu tare da muminai ya ce inna allaha ya tulu bainahum yawmal qiyama lalle Allah madaukakin sarki zai yi hukunci a tsakanin su ranar tashin alkiyama ma'anar alfaslu rarrabewa da zai a tsakaninsu zai hukunci kenan a tsakanin ya shigar da muminai daga cikinsu aljanna kuma ya shigar da kafirai daga cikinsu cikin wuta ko kuma wasu suka ce yafsilu bainakum wasu malamai suka ce abinda ake nufi zai bambance tsakanin gaskiya da masu binta da bata da masu binta kuma zai yi alamomi wanda za a gane karara cewa waɗannan mabiya gaskiya ne kuma waɗannan mabiya bata ne inna allaha ala kulli shay'in shahid Allah madaukakin sarki ya yi haka ne domin shi mai iko ne mai shaida ne masani ne ga dukkan abin da yake wakana ba abin da yake ɓuya ga ubangiji maɗaukacin sarki duk abin da ka gani a sammai da ƙasai allah maɗaukacin sarki ya san shi kuma ya san me yake don haka zai ba da hukunci na gaskiya na adalci waɗanda suka yi imani suka ba allah suka yi haƙuri akan imaninsu allah ya shigar da su aljanna wanda suka rarraba addininsu suka ƙi bin addinin musulunci suka ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bi yahudanci ko kiristanci ko wani abu to Allah madaukakin sarki zai yi wuta da su domin addinin su an riga an soke shi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ألم تر أن الله يسجد له والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من وكثير حق عليه العذاب ubangiji madaukakin sarki yace alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard shin baka gani ba cewa lalle Allah yasjudu lahu yana sujjada a gare shi man fis samawati duk abin da yake cikin sammai wa man fil ardi da duk abin da yake cikin ƙasai wa shamsu rana ma tana sujjada ga Allah wal qamaru haka wata wan nujumu da taurari waljibalu da duwar watsu washajaru da bishiyoyi wadawabu da dukkan nau'in dabbobi wa kasirun minan nas da kuma da yawa daga cikin mutane wa kasirun haqqa alaihi azab, da yawa daga cikin mutane kuma azaba ta tabbata a kansu wa man yuhinillahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya wulakantar da shi ya tuzartar da shi fama lahu min mukrim ba da wanda zai girmama shi ba da wanda zai mutunta shi inna allaha yaf'alu ma yasha lalle Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama ubangiji madaukakin sarki anan yana ba mu labari cewa lalle shi ya cancanta da bauta shi kadai ba da abokin tarayya saboda girman ikonsa da ƙudurarsa kowane abu yana sujjada a gare shi in ma tsau'an aukar han ko don ra'ayin ratsin kansa na mutane da aljanu su yi sujjada a gare shi ko kuma don dole kowane abu yana sujjada irin yadda ta dace da shi komai da ka sani yana yin sujjada sai ce alam tara ar ru'ya huna wasu malamai suka ce ru'ya qalbiya la basariya shin ka gani ba wannan ba gani ne na ido ba gani ne na zuciya ma'ana alam ta alam shin ka sani ba wannan alkhitab li kulli man yuslih lah wannan khitabin zancen da aka yi ga duk wanda ya dace ya cancanta a zancen Allah madaukakin sarki yake bayani cewa shin baka gani ba yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ard duk abin da yake cikin sammai da duk abin da yake cikin kasai suna sujada a gare shi wasu malamai suka ce wa sujudu huna al-inqiyadul kamil wato suna bin umarninsa cikakken umarni ba sujada ta ɗa'a ba wadda take ɓanta da masu hankali mutane da aljannu da suke yin sujada. wato duk abin da ka gani a cikin sammai da duk abin da kake gani a cikin ƙasai yana sujjada a gare shi kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani waje yace a walam yarau ila ma khalaqa min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun anan sai yace alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wal ardi wa'anda suke cikin sammai da ƙasai na mala'iku da dukkan wani yanki yanki na sama da dukkan wasu dabbobi duk suna sujada a gare shi ubangiji maɗaukacin sarki kamar yadda yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu face yana sujada ga ubangiji maɗaukacin sarki sai dai ku ba kwa fahimtar yadda yake sujada ɗin ba kwa ganewa wa shamsu aka rana wal qamaru haka wata wan nujum haka taurari wal jibalu haka duwar wasu was shajar wad duk wannan yana ƙarƙashin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi dukkan waɗannan suna sujjada ga ubangiji madaukakin sarki irin sujjadar da ta dace da su wa kathirun minan nas Allah ya ce da yawa kuma daga mutane Kada Allah madaukakin sarki tun da ya ce rana da wata suna sujjada a gare shi da taurari da dukkan waɗannan ababe to kamar yana raddi ne ga waɗanda suke bautata musu akwai wanda suke bautata ma rana a cikin wancan tawagar da muka ambata a baya akwai wanda suke buga bautata taurari akwai wanda suke bautatawa mala'iku akwai wanda suke bautatawa wasu abubuwa daban-daban to sai Allah yake tabbatar mana anan da ƙudurarsa da ikonsa ai dukkansu ababen bauta ne ba ma fa waɗanda za a bautata ba ne ba domin da ranar da mala'ikun da watannin da duwar watsin da bishiroyi da dabbobi da komai da komai dukkansu suna sujada ga ubangiji maɗaukacin sarki ɗau'an aukar ham da haka kenan waɗannan ba cancanta a bautata musu ba da su ma bauta suke ga ubangiji maɗaukacin sarki shi kaɗai, shi yasa Allah a wani waje ce, la tasjudu lish Shamsu wala lil-qamar wasjudu zai kalaƙa kunna, kada ku yi sujjada ga rana kada kuma ku yi sujjada ga wata ku yi sujjada ga waɗanda suka halicce su ga wanda ya halicci ranar wanda ya halicci wata to ku yi sujjada da su hadisi ya tabbata imamul bukhari da muslim sun fitar daga abu zar Allah shi yarda da shi yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni A atadri aina tazhabu hadhihi shams shin ka san ina wannan ranar za ta tafi qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu sai na ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah da manzansa shine mafi sanin inda za ta tafi qala fa innaha tazhabu fa tasjudu tahta al'arshi yace za ta tafi ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi sannan a umarce ta fa yushiku an yuqala laha a umarce ta ta dawo duk lokacin da rana ta fito in ta tafi ta faɗi to tana faɗuwa ne ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshin Allah sai kuma a umarce ta a ce dawo sai ta dawo sai ta fito ta gabas kuma sai ta dawo da ta zo yamma sai ta ƙara faɗuwa ta yi sujjada a gaban al'arshin Allah a ƙarƙashin al'arshin Allah sai a ƙara umarta ta sai da dawo ya manzo Allah ce fa yushiku an yuqala laha tsora kaɗan a ce da ita irji min haisu iti so koma ta inda kika zo wato kake dawo shikenan kuma an tashi alkiyama da haka kenan dukkan waɗannan suna sujjada sai Allah mutukin sarki ya ce wa kafirun minan nas kuma da yawa daga cikin mutane da yawa mutane suna sujada ga ubangiji maɗaukacin sarki wa kafirun haƙƙa alaihi azab kuma da yawa daga cikin mutane waɗanda ba sa sujada ga ubangiji maɗaukakin sarki ɗin nan to su azaba ta tabbata a gare su wa man yuhinillahu fa lahu min mukrim wanda Allah madaukakin sarki ya wulaƙantar ya tozartar da shi ta yadda ya sanya shi kafin marashin asarar duniya da lahira fama lahu min mukurin yukrimuhu wane ne mai girmama wanda zai girmama shi har ya zama sa'idan azizan ya zama yana jin daɗi da kuma maguwayi ba wanda ya isa inna Allah ya fa'alu ma ya sha lalle Allah marukacin sarki yana aikata abin da ya so yana aikata abin da ya so na dukkan abubuwan da ya ambata a sama ma dai wa'yansu ya sanya su cikin shaƙawa cikin bala'i da azaba da musiba wasu ya sanya su cikin sa'ada cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da rabauta wasu ya girmama su ya darasta su wasu ya wulaƙanta su ya ci mutuncinsu kuma a nan gun wajen sujjada ne inna allaha fa'alu ma sha kamar yadda muka faɗa cewa a cikin suratul hajji akwai sujjudoji guda biyu wanda ake yin sujjada ibn abbas ya fitar da hadisi ya ce ja a rajulun wani mutum ya zo faƙala ya ce ya rasulallah inni ra'aitani laila wa ana na'im ya ce ya rasulallah jiya na ganne ina bacci wato cikin mafarki ka anni usalli khalfa shajaratin kamar ina sallah a bayan wata bishiya fasajattu sai na yi sujjada fasajadatu shajaratu li sujudi da bishiyar nan ta gana yi sujada, sai ita ma ta yi sujjada da sujudarta fa sani itu ha wahiya taqul sai naji a mafarki tana cewa Allahumma tubli li biha indaka ajara ya Allah da wannan sujada da nayi ka rubuta min lada a wajenka waba anni biha wizra ya Allah ka ingije min sa'o daga wajenka saban da na aikata ka injige shi waje alhali inda ka zuhura ya Allah ka sanya min ita wannan sujada a wajenta ta zama wata tafta ta lada wa taqabbalaha minni kuma ka karɓe ta daga gare ni kama taqabbal kama taqabbaltaha min abdika dawo kamar yadda ka amshe ta daga ka amsa daga bawanka annabi dawo wani ya zo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin haka qala ibnu abbas sai ibnu abbas yace fa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan mutumin ya zo ya bashi labari ya tafi sai ya zo sallah sai karanta suratul sajada da aka je wajen sujada summa sajada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada fa sami'tuhu yaqulu sai na ji manzon Allah ya yana fada mislu ma akhbarahu ar-rajulu an qawli shajara kwatankwacin abinda wancan mutumin ya faɗa mushi na maganar da bishiyar nan take faɗa wannan imamu tirmizi da bin maja da ibn hibbat a cikin sahihinsa suka Ka ke kenan wannan sai nuna manzala sallallahu alaihi wasallam da yaji haka in yayi sujudi tilawa din nan yana faɗa wannan addu'a yace allahumma ktub li biha indaka ajra wada anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalaha minni كما تقبلتها ala عبدك داود min عبدك داود abin da yake cewa ta Allah madaukakin sarki duk wanda ya sujjada yayi wannan yayi wannan addu'ar a wajen karatun sujjada to zai samu lada a wajen ubangiji madaukakin sarki kamar yadda muka faɗa a wannan surar nan wajen sujjada ne wanda kuma duk malamai sun yi ittifaqin akan haka sannan kuma a ƙarshe ma ya ayyuhal ladzina amanu fa'u wasu malamai suka ce wajen sujjada ne duk da yake wasu sun yi saɓani sun ce sujjada ɗaya ce wasu kuma sun ce guda biyu ce sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari فالذين كفروا لهم

ubangiji maɗaukacin sarki ya ce hazani waɗannan ɗinnan biyu kasmani abokan jayayya ne biyu iktasamu fi rabbihim wanda suka yi jayayya a cikin lamarin ubangijinsu fallazi na kafaru wayanda suka kafirta qutti'at lahum thiyabun min nar ranar tashin alkiyama za a ɗinka musu tufafi na wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim za a rinka sheƙa musu daga saman kansu hamim ruwan zafi yusharu bihi wanda zai narkar ya dagargaza abin da yake cikin mafi qulubihim abin da yake cikin cikinsu wa juluduhum da fati wa lahum maqami'u suna da gudumomi wanda za a rinka dukansu da ita min hadid na bakin karfe kullama aradu an ya minha duk lokacin da suka yi nufin su fito daga gare ta ita wuta min gammi saboda tsananin bakin ciki da uquba u'idu fiha sai a maida su cikin tautar wa zuqu azabal hari a ce musu kuɗanɗani azaba wadda take ta wuta mai kuna Allah madaukakin sarki a nan sai ba mu labari mutane biyu da suka yi jayayya wanda aka yi saɓani haza ne hasmani ɗin nan wa'annan su biyu ɗin suwa ne wai suka ce su biyun nan a haduhuma an jasul firar kamar abin da ya faɗa a sama innal lazina amanu wal hadu wan nasara wal majusa duk waɗannan ɓangarori ne guda biyu akwai ɓangare wanda suke najasa na yahudawa da kiristoci da sabi'awa da majusa da wanda suka shirka akwai kuma ɓangare na biyu ɓangaren musulmai waɗanda suka yi imani to waɗannan su ne ɓangarori guda biyu a wannan ayar da Allah ya ce hazani khasmani biyu mutane abubuwa biyu ɗin nan da suke jayayya wasu kuma suka ce a'a aljanna da wuta za ni khasmani wuta tana cewa ta fi aljanna aljanna tana cewa ta fi wuta aljanna tana cewa Allah ya halicce ni domin ya sanya bayinsa domin rahamarsa wata tana cewa ya halicce ni don ya mun kuma. wasu kuma suka ce a'a Abin da ake nufi bil khasmai ne din nan wa'annan wanda suka yi jayayya guda biyu su ne wanda suka fito mubaraza a yakin badar wanda suka fito fito na fito din nan kafin a fara yakin badar mutum uku uku sun fito domin mubaraza a bangaren bangaren musulmi akwai hamza bin Abdul muqallib akwai aliyu bin abi talib akwai ubaida a ɓangaren kafirai akwai utwa ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da walid ibn utuba to wayannan su biyu shine aka yi duk akan waɗannan ababe amma dalilai sun tabbata kamar yadda abu zar radiyallahu anhu aka ruwaito yana rantsuwa cewa wallahi wannan ayar ta sauka ne akan waɗanda suka fito mubaraza ɗin nan a lokacin yaƙin badar kamar yadda imamul bukhari ya fitar da hadisi kuma haka aka ruwaito da wajen da wasu daga wajen da yawa daga wajen sahabbai kuma ya tabbata a hadisi ma ingantacce aliyu bin abi talib shi ma an ruwaito daga wajensa yana cewa wallahi wannan aya ta sauka a gare ni har aliyu bin abi talib yake cewa ni ne farkon wanda zan je in gurfana gaban ubangiji madaukakin sarki domin in yi jayayya da waɗannan waɗanda muka yi jayayya da su a yakin badar almuhim dai wannan shine wanda nassi ya zo daga wajen sahabbai wa'ancan kuma ittihadi ne na malamai kuma menene dai Allah ya ba mu labari ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya dangane da ubangijinsu ai dangane da sha'anin ubangijinsu amma muka ɗauka muminai ne da kafirai wayannan suna cewa Allah ɗaya ne wayannan suna cewa akwai abun bauta koma bayan Allah shi yasa suka riki wani in muka tambaya in muka ɗauka dangane wanda suka yi mubaraza ne wannan sun fito da ransu da jininsu da ƙarfinsu da komai don su kare addini wa'anda hamza yake jagoranta wa'ancan kuma sun fito don su kare kafirci to sun yi jayayya dai a gaban ubangijinsu fallazi na kafaru wa'anda suka kafirce a cikin wa'anda suka yi jayayyan nan qutti'at lahum thiyabun min nar ay fussilat lahum muqatti'at min nar za a yanka musu yadi a ɗinka musu shi na wuta kamar yadda ake take sayan yadi a je a tsinka shi tela ya gwada ka tsawon kafaɗa tsawon wuya tsawon riga wando menene to sai Allah ya shabbata ya kamanta haka da za a yi musu da wuta za a tsinka musu tufafinsu daga wuta kuma su sanya su wannan tufafin Sa'idu bin jubair ya ce narkakkiyar darma ita ce tufafin wadda ita ta fi tsananin ƙuna idan ta ɗau zafi to kaga an sa musu wannan narkakkiyar darma ɗin a kansu kuma narkakkiyar darma in aka yi wa mutum riga da wando da ita kuma ya shiga cikin wuta ai kaga ba azabar da ta kai wannan azabar to sai ubangiji madaukakin sarki yake ba wannan kawai ya tsaya ba yusabbu min fawqi ru'usihim al sannan kuma za a rinka zuba musu kwaranya musu tafashashshen ruwa daga saman kansu wannan wannan tafashashshen ruwan in ya sauka a kansu zai fatattaka kwakwalwarsu ya shiga ya fatattaka makogoransu yusharu bihi ya kai har cikin cikinsu ya dagargaza ya narkar da duk hanji da komai da komai ma fi buƙunihin duk abin da yake cikin cikin su wal julud sannan kuma fatar su ga baki daya ta dagargaje ta tsintsinke ta ta farfashe saboda zafin sa domin ruwa ne mai tsananin zafi ibn jarir ya fita hadisi daga abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallam yace innal hamima lalle wannan ruwan zafin la yusabbu ala ru'usihim lalle za a kwaranya su a kansu fayanfudu jumjumata zai ɓarga ƙashin ƙwaƙwalwarsa din nan hatta ya kulusa ila jawfihi har sai ya kai makwararan da zai tafi bakinsa fa suluta ma fi jaufihi ya tsinka abin da yake cikin ya keta abin da yake cikin makogwaro da makwarari hatta ya bulu shi ya je haske ya kai cikin ƙafarsa bayan ya soye ya dagargaza abin da yake ciki sannan kuma sai kai har digadiginsa huwa sihiru wannan shine narkar da su ɗin dare sun mayu adu kama kana sannan a mayar da mutum kamar yadda yake sannan a ƙara zuba mushi wannan bala'i wannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa ga yanda za a yi wa azaban yan wuta maƙiya Allah karo na biyu bayan na farko an yanka musu tufafi na wuta sannan an zuba musu wannan ruwan wanda yake tsarga su ya tafarfasa abin da yake cikin kwakwalwarsu ya shiga cikinsu ya narkar da 'ya'yan su, sai kuma Allah ya ce wa lahum maqami min hadith kuma ga wasu suna da wasu gudumai guduma wanda ba irinta wannan guduma ɗin ta baƙin ƙarfe ya na biha wanda ana dukansu da su kullama aradu an ya minha duk lokacin da suka ga azaba ta yi bala'i suka tattako suna nufin su fito daga wuta min ganni saboda wannan baƙin ciki uidu fiha sai a mayar da su imma dai a mayar da su da duka da wannan gudumar wadda tsayanta idan ta zo mutane ba za su iya ɗaukar ta ba idan aka kawo guda ɗaya in mutane za su taru wannan gudumar ba za su iya ɗaukar ta ba inda za a ɗauki guduman nan a bugawa irin duwar watsinan na gauran dutse da uhudu da muke gani to sai sun narke sai an zubar da su to irin wannan guduman za a rinka dukan kafirai da ita sannan a rinka cewa zuƙu azabal harim wa qila lahum zuqu azaban narin lazi kuntum bihi tukadzibun kamar yadda ake cewa a wani waje a ce da su zuqu ku tantaba ku ɗanɗani azabal hare azabar gobara azabar wuta wadda take mai kuna ma'ana za a wulaƙanta ta cikin azaba a aikace kuma a wulaƙanta su a maganance ga tsananin azaba ga kuma ana faɗa musu baƙaƙen maganganu saboda sun shiga cikin wuta sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa na'am Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah yudkhilul ladzina amanu lallai Allah madaukakin sarki yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai jannati wasu aljannatai tajiri ta tahti al anharu wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu yuhallawna fiha min asawira ana musu ado da awarwaro min zahabin na zinariya wa lu'lu'a da nu'lu'u wa libasuhu kayansu fiha a cikinta aljanna harir alhariri ne wa hudu ila qayyibi min alqawli ana shiryar da su zuwa magana wadda take mai daɗi wa hudu ila siratul hamid kuma an shiryar da su zuwa tafarkin Allah alhamid wanda yake abun godiya Allah madaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya ba mu labarin yan wuta Allah ya tsare mu daga su da abin da suke ciki na azaba da narko da ƙuna da gobara da yadda Allah maɗaukakin sarki ya tanadan musu tufafi na wuta da tafashashen ruwa da ake kwara musu da wanda suke kwankwada Allah ya ba mu labari da yanda ake da aje gudumomi yanda ake rusa su da shi kuma a nan sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin halin 'yan aljanna wanda muna roƙon Allah da falalarsa da karamcinsa Allah ya shigar da mu aljanna Allah ya sa mu daga cikinta Allah a nan sai ba mu labari su kuma yadda za su shiga ta gomashin alkhairi da ya musu zai shigar da su waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai zai shigar da su wasu gonakai wanda ta ko'ina a cikin gonan gefunanta da ɓarirrikanta da ta ko'ina bishiyoyi ne da palace-palace da ruwa yana gudana a ƙarƙashinsu sannan kuma a cikinsu yi hallauna fiha min alfuli an musu ado na kayan ƙarau an sa yi musu awarwaro ga baki ɗayansu min zahabin wa lu'lu'a a hannayensu an cika shi da awarwaro awarwaron nan na zinariya da lu'ulu a duniya an hana muminai sa zobe ko agogo ko menene na zinariya an hana su sa wannan amma yanzu su da suka je lahira muminai saboda an hana su a duniya yanzu kayan ajan da za a musu shine wannan zabba ɗin da wannan awarwara din. da wannan agoguna na fiyo zinariya da fiyo lu'ulu'u haka za su saka a ciki sau da kayan ado kamar yadda ya zo a hadisin da imamul bukhari da musulun suka ruwaso tablugul hilyatu min almu'min haythu yablugul wudu in aka zubo inda alwalla take inda alwalla yake kaiwa a gabarka a hannunka to nan awarwaran za su kai za a zuba masu na zinariya Allah ya ce wa libasuhum kayansu fiha a cikin taharir kaga wannan ya fuskanci kayan 'yan wuta wa'yancan kayan 'yan wuta su tufafi an yanka musu tufafi daga cikin wuta wa'yannan kuma an datsa musu yadin tufafi daga alhariri kamar yadda Allah a wani waje ya ce alaihim siyabu sundusin kudurin wa istabrak وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Allah madaukakin sarki ya sakan ya mutu da irin waɗannan sun sa alhariri wanda a duniya shi ma kamar yadda tabbata haramun ne musulmi su sa harari Abdullahi dan arwaito hadisi Imam Bukhari ya fitar manzo Allah ya ce la talbasul harira wala dibaja fid dunya kada ku sanya hariri kada ku sanya dibaji a duniya fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah duk wanda ya sanya alhariri da dibaji a duniya to ba zai sanya shi a cikin aljanna ba ba zai sanya shi a lahira ba Allah bin Zubair yace man lam yalbas alharira harira fil akhirah kuwa wanda kuwa a lahira ba zai sa alhariri ba lam yadkhul janna, ai ba zai shiga aljanna ba dan Allah ya ce wa libasuhum fiha harir wa'anda za su kayan su a aljanna da alhariri aka Ta kaga wanda bai sa alhari wanda aka ce ba zai sa alhariri ba a lahira wanda yake nuna me kenan ba zai shiga aljanna ba to adan da Allah madaukakin sarki yake wa muminai da musulmi da su Allah ya ce wa hudu ila tsayyidi min alƙauli an shiryar da su da wata daddaɗan kalma daddaɗan kalma kamar yadda wasu suka fassara cewa wanda mala'iku suke musu kamar yadda Allah ya ce wa udkhila allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi izni rabbihim sai ce tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar da mala'iku suke musu suna tafiya suna ce musu amincin Allah ya tabbata a gare su a wani waje Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba. mala'iku suna shiga wa 'yan aljanna ta kowace kofa suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum dangane da haƙurin da kuka yi a duniya kun yi haƙuri ga inda ake saba ma Allah duk tsananin zafin nan kuna azumi kuna karatun alkur'ani kuna zama ku koyi ilimin addini kuna bin Allah kun bar dukkan wani soye-soye na duniya da birnanci na duniya da ƙwarewa na duniya da makirci da dukkan wani abubuwa kun bari kun zo aljanna fa ni'ima uqbadda to madalla da wannan gida na ƙarshe da wannan sakamako wanda ya zama gidan aljanna ne domin a gidan aljanna ba ta jin wata magana sai kyakkyawa sai mai daɗi shi yasa Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama a aljanna ba ta jin yashashiyar magana ba ta jin sabo ba ta jin duk wani mummunan magana zagi da ashaliya da menene duk babu a aljanna kawai in ka bi zaka ji ana cewa salaman salama saboda kowa ya samu abin da yake so ba bakin ciki ba hasada ba ka tunanin wani ya fi ka ba ta ƙashe wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin an cire musu dukkan wani gilli da hasada ba wani bakin ciki domin shi kansa ai bakin ciki babban masifa ce in aka bar ɗan aljanna da shi ai kuma ba a ji daɗi ba dan yanzu ne zaka ga wani da zandame mai mota ko ka ga wani gida zandame mai a ce na wane ne ka ji wani ƙi a cikin ƙirjinka wani abu ya tafi magogaro ya yi ciki sai dai ka rinka yaƙi ka ji an yi to duk wannan aljanna babu shi saboda daɗin ka Allah ya ishe ka kana ganin duk duniya ba wanda ya samu daɗin da ka damu Allah ya cika ma ka da komai da abin da ya baka baka kallon na wani komai ya ishe ka to babu wani yasasshiyar magana ba kyashi ba hasada ba baƙin ciki ba komai farin ciki ne kawai ka samu abin da kake so babu abin da ka rasa a gidanka babu abin da ka nema babu wani abin da yake motsa a jikinka ko kanka ko haƙori ko menene ka ji yana ciwo ba ka buƙata zuwa ba haya don yi lodi ba ka buƙata in ka ci daɗi sai ka ci ɗaci don maganin basir ka buƙata in ka ci zaƙi yama yawa sai ka nemi kaza duk babu babu yawu babu majina babu fitsari babu bahaya babu rihi babu komai cikin jin daɗi kuma babu tsufa ba ta tashi haka aljanna ka zo ta gaba ta amsa cikin ƙarfin ka kake ba abin da ka nema ka rasa haka babu wani tashin hankali babu wani bakin ciki don haka shi yasa duk lokacin da ta haɗu da mutane da aljanna kawai sai dai a ce salaman salaman, salama fi haka, tahiyatan wa salama ba kamar yadda wa'ancan kafirai yan wuta ba wayanda su ake tozarta su ake kwankwasa musu zuciya da kalmomi ana cewa zuku azabal hare zalika bima qaddamtum aydikum wannan abin da hannayenku ne suka aikata ku ɗanɗani azabar wuta zuk ku ɗanɗana ba irin wannan bakar magana ba da magangana maganganu na ƙara haushi bala'i yayi bala'i kana so a rage ma amma sai dai ka ji an ce baka ga komai ba ɗanɗani azaba yanzu aka fara to kaga wannan bakan magana ce ba ta yi daidai da waɗanda ake gayawa yan aljanna ba shi yasa Allah ya ce wa hudu ila qayyid min alqawli wa hudu ila siratil amin ai zuwa wajen da ake yaban ubangiji madaukakin sarki dangane da abin kyawu da ya ba su zuwa ni'ima a cikin aljanna da kowa yake gode ma Allah saboda abin da ya ba su hadisi ya zo innahum yulhamuna tasbiha wa hamida. kama yulhamuna nafas a lahira za a musu ilhamin tasbihi na godiya da ta hamidi da yabon ubangiji madaukakin sarki da gode mishi da tsarkake shi kamar yadda a duniya aka musu ilhami suke numfashi yanzu kawai ji kai kana numfashi ba koya ma aka ba Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu zuwa gidan aljanna Allah ka yafe mana dukkan laifuffukan mu ka yafe mana dukkan kurakuran mu ka gafarta mana zunubanmu ka shigar da mu aljanna ba don aikinmu ba ba dan halinmu ba don rahamarka da jin ƙanka Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasanmu ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu tausayi masu alkhairi masu ƙaunanmu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allah ka sa albarka a rayuwarmu ka sa albarka a rayuwar ƴaƴanmu ka sa albarka a zuriyarmu ka sa albarka a kasuwancinmu da sana'o'inmu da ayyukanmu na gona da dukkan al'amuranmu ya Allah Allah ka dawo mana da arzikinmu da albarkar ƙasanmu Allah ka dawo mana sauƙin al'amuranmu da zaman lafiyarmu da kwanciyar hankalinmu ya ubangiji maɗaukakin sarki ka cika ni'imarka a gare mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka kare mu ka kare mutuncinmu ka kare addininmu Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana ɗauki a rayuwarmu ka haɗa mu da alkhairai ka amsa mana dukkan buƙatunmu ya Allah duk abin da yake na sharri Allah ka kare mu daga shi duk abin da yake na alkhairi Allah ka haɗa mu da shi Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu waɗanda ba su da lafiya a cikinmu Allah ka ba su lafiya jiya da suke Allah ka sa ta zama kafara wanda suke neman addu'a a wajenmu ga iyayensu ga marasa lafiyarsu ya Allah ka amsa musu ka gafarta iyayenmu da nasu baki ɗaya Allah ka warkar da marasa lafiyarmu ka sanya su zama kafara a ayyukansu mu ko masu lafiya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ka ci Allah ka ba mu ikon sauke dukkan nauyin da ka ɗora mana Allah ka ba mu ikon sauke dukkan nauyin da ka ɗora mana ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu